Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar Arewa. kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voa hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar alhamis 23 ga watan maris ibrahim kalmasi garba ne da ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo wannan shirin daga nan birnin washington dc kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran akalla mutane biyan ne haɗe da ɗan sanda guda suka mutu sakamakon wani hari da aka kai a harabar majalisar dokokin birtaniya yunkurin rage kasafin kuɗi a fannin ilimin amurka zai matukar tasiri ga ɗalibai da maharkan bincike a ƙasar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta karbi bakoncin ministoci 68 daga kasashen duniya daban-daban dubin duba yadda za a kawo ƙarshen ƙungiyar isis To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa hukumomin tsaron Najeriya sun kama wasu manyan kwamandojin Boko Haram za a kuma ji cewa a jamhuriyar Nijar jama'iyyar NDS tarayya da kuma modern lumana na takaddama kan zargin wawurar sefa miliyan 200 idan mun koma najeriya kuma za a ji cewa za a karfafa matakan tsaro a yankin tsakiyar kasar don a sa ido kan miyagun 'yan kasa da kuma baki kuma za mu sa a kwamfuta duk ko ina shi immigration eh, controller general yana zaune a ofis ɗinsa zai danna batun za a nuna masa togawa ne a waje kaza a waje kaza idan yana cikin wa'in ake nema ala misali kuma kamar kowace ranar alhamis grace alheri abdu na tafa da shirin domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu assalamu alaikum akalla mutane biyar ne ciki har da ɗan sanda guda suka da suka mutu harabin wato majalisar dokokin birtaniya abinda mahukuntan kasar suke dauka a matsayin harin ta'addanci yanzu haka dai an kulle majalisar dokokin biyo bayan daba wani dan sanda wuka ko kuma wannan hari da aka kai yanda da shi ma wanda ya kai wannan harin jami'an sanda sun harbe shi a harabar majalisar sai da farko maharin da ke tukin wata mota kusa da gadan westminster ya auka cikin mutane mark rowley wanda shine babban jami'in 'yan sandan kwantar ta zuma na birnin london ya shaidawa manema labarai cewa an buɗe ofishin majalisar dokokin na birtaniya kuma yau majalisar za ta yi zama kamar yadda saba kamar yadda prime minister theresa may ta yi alkawari rol ya ce ina tsammani mun san kowane ne ya aikata wannan aika-aikan rol dai yana magana ne sa'alin da yake ba tabbacin cewa wannan dan harin yana da goyon bayan 'yan ta'adda ya ce mahukunta ba su yi niyyar bayyana sunan kowane ne ba a halin yanzu kuma ya gargaɗi manema labarai da kasu fara yayata sunan sunansa kamin kuma haka kuma roli bai yi wani karin haske ba cikin waɗanda suka ji rauni ko aka kashe sakamakon wannan harin ya ce ko akwai 'yan ƙasan waje ko kuma a sai dai gwamnati ta tuntuɓi ƙasashensu na asali sai dai ya bayyana jami'in tsaron da ya mutu a wannan sakamakon da aka yi harin ɗan shekaru 48 mai suna ket palma miji kuma uba wanda ya kwashe shekaru sha 15 yana aikin kayan sarki a nan birtaniya gagarumin shirin rage adadin kasafin kuɗi a fannin ma'aikatar ilimin amurka zai yi tasiri matuƙa gaya ga ɗalibai da kuma harkokin bincike a harkokin ilimi a nan amurka da ma duniya baki ɗaya shugaba donald trump wanda yake fatan ganin ya rage akalla dala biliyan tara a kasafin kuɗin shekarar 2019 ko 18 wanda ya zo daidai da kashi 13.5 cikin 100 ga harkar ilimin amurka zai buƙaci amincewar 'yan majalisar tarayyar amurka kafin hakan ya tabbata ita ma ma'aikatar harkokin ƙasashen waje wadda za ta fuskanci ragowar kashi 28 cikin 100 an shawarce ta da ta ci gaba da riƙe shirin nan da amurka ta daɗe tana taimakawa amurkawa da ke zuwa ƙasashen waje karatu da ma wasu 'yan wasu ƙasashen da ke zuwa amurka karatu a jihohin a jami'o'in amurka har ila yau dai da yawan wasu shirye-shiryen musayar ɗalibai ko kuma wasu fannonin nazari da ake gudanarwa su ma za su fuskanci wannan tsari na ragowar kasafin kuɗin a cikin makonni zuwa watanni ne za a tafka muhawara game da wannan kasafin kuɗin na shugaba donald trump wanda abu ne da ake iya canzawa amma sai dai an riga an fitar da muhimman bayanai kan yadda gwamnatin wato gwamnatin ta ƙudiri aniyar kashe kudin ta wannan karan hatta cibiyar nazarin samar da zaman lafiya ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ake wato da ke da ɗimbin tasiri game da sasanta rikice-rikice na duniya ba ta tsira daga ragowar wannan kasafin kuɗin ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a matsayin wani abu mai kama da haɗin kai domin yaƙi da ƙungiyar is ma'aikatan harkokin wajen amurka ta karbi bakoncin ministocin ƙasashen waje har su 68 tare da wasu shugabanni daban-daban a dufaɗin duniya kuma makasudin taron shine samun hanyar da za a kawo ƙarshen ƙungiyar ta is ministan harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce wajibi ne a ƙara wa sojoji ƙaimi domin ganin sun kawo da wannan ƙungiya ya kara da cewa ba wani mai sauran kwanciyar hankali muddin ƙungiyar ta is na bisa ƙawafunta ya ce kaskantar da martaban is ba iyakarta kenan ba tilas ne mu ga karshen ta ya ce na san wasu za so na yi la'akari da wasu kalubale da ke addaban kasashen gabas ta tsakiya na san da haka amma dai kawo kungiya a isis shine babban burin amurka a wannan yankin gabas ta tsakiya tilas ya ci gaba da cewa a duk lokacin da muka ce wani batu shine mai muhimmanci to kamar ba mu ce komai ba ne dole ne mu fuskanci abin da ke bukatar kulawan gaggawa wanda ke mu. idan dai ba a manta ba kafin zaben amurka a shekarar ta gabata shugaba trump ya soki lamirin shugaba obama yana cewa shugaba obama ya fi sanyi a kan mutum yaƙi da 'yan ta'adda shi ma prime minister iraki haida al'abadi wanda yi wa taron jawabi ya ce 'yan ta'addan suna ɗanɗana kudarsu a ƙasar tasa ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta buƙaci jakadan ƙasar norway da ke ankara da ya bayyana gabanta turkiya ta wato ta bayyana kukanta game da mafukar siyasar da kasar ta baiwa wasu jami'an sojin da ke ake tuhuma da hannu cikin yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a shekarar da ta gabata a cikin jawabinsa ministan shari'a na kasar ta turkiya bakar bosdagat ya ce bai kamata a ce kasashen turai sun zamo mafakar 'yan juyin mulki ko 'yan ta'adda ko kuma masu kashe jama'a ba rahotanni daga kasar ta norway na cewa 'yan kasar turkiya har su biyan ne aka baiwa mafakar siyasa lauyansu ya ce sun zo kasar ta norway a shekaru da suka gabata kuma turkiya ta buƙaci da su dawo gida bayan yunkurin juyin mulkin watan yuli na shekarar da ta gabata ɗaya daga cikin jami'an sojin ya shaidawa wata jaridar ƙasar norway mai suna vendengang cewa suna jin tsoron komawa gida domin ba su san abin da zai faru da su ba ya ce muddin suka koma gida za a tsare su kana a gana masu azabar da za a wato za ta sa su an laifin da basu aikata ba domin haka ta kasance ga wasu waɗanda abin ya faru da su har suka mutu a gidajen yari to labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc bari mu fara yada zangon a birnin tarayyar najeriya abuja inda hukumomin tsaro suka ce sun kama wasu manyan 'yan wato kwamandojin boko haram hassan mai na kaina gare ka kwamandan na boko haram mai suna nasiru sani da ake wa lakabi da osama an cafke shi ne akan titin ahmadu bello da ke cikin garin bauchi yan kwanaki kaɗan da suka wuce wata sanarwa da hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato sss ta aiko mana ta nuna osama na daga cikin manyan kwamandojin boko haram da tun da farko aka kama amma ya tsere daga gidan fursuna na garin bauchi a watan oktoban shekara ta da goma. shi ma babban dan boko haram din nan mai suna adamu jibrin da ya saje da jama'a ya canza suna zuwa dan tatasule sule yake kuma kai komo tsakanin tsakanin kwamandojin boko haram da mayakan an cafke shi a kasuwar jika da fari da ke cikin garin gombe tare da mai gidansa da ake kira kanumbu hukumar tsaron farin kayan ta sss ta ce daga watan jiya zuwa wannan wata da muke ciki ta caccafke kusoshin boko haram masu yawan gaske a jihohin bauchi yobe kaduna gombe nasarawa da kogi a cewar shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta najeriya wato nowa dr garba abari wannan fafatawa ba na jami'an tsaro ne kadai ba a matsayin ka na dan kasa ka zama na mai kishin kasa amma kai da kanka ka zama mai kishin kanka a ba da haɗin kai kamar yadda faɗi yanzu zaman lafiya ya zo kada mutane su zama na masu sake don su manta baya mugaye suna nan tare da mu an shiga dajin sambisa an yi facali da su kaɗan daga cikinsu sun samu sun shigo cikin al'umma sun saje duk mutumin da yake neman ka da nufi har ya sai ya tabbata a kan cewa ya samu kafar da ka bari. Hukumar ta SSS kazalika ta ce ta kuma cafke wani dillalin Boko Haram mai suna Usman Ladan Rawa da ya kama hayar gida ma Abdullahi Isa a lafiyan gwamnan jihar Nasarawa daga inda suka shirya za su ke kaddamar da hare su a nan Abuja, Mina da sauran jihohin da ke nan tsakiyar Najeriya. Aliko Irshid Harun masanin tsaro ne. Wannan wanda sojojin Najeriya suka yi suka tarwatsa wannan mutanen daga wannan Camp Zero a Sambisa. Shi ya tarwatsa wannan mutanen suka dai suna son su je su yi setting of bases a different part of Najeriya kenan. In ka duba ko abin da ke kira narrow cells kuma da ko da ake kira continental cells. Su wayannan cells in su riga sun san kansu akan cewa wannan cell na Yobe, wannan sel na Maiduguri, wannan sel na Gombe, wannan sel na Bauchi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai faru. Haka dai. Kuma a gaida Hassan, har yanzu muna abuja inda hukumomi ke shirin tura jami'an tsaro da kayan aiki don fatattakar bakin da ke shigowa da ma wasu 'yan ƙasa da ke tayar da zaune tsaye. ministan harkokin cikin gida janar abdulrahman bello dambazau murabus ya yi karin haske ga wakilinmu madina dauda kan wannan aiki da za a yi a yankin tsakiyar najeriya kuma za mu sa a kwamfuta duk ko ina shi immigration controller general yana zaune a ofis ɗinsa zai danna batun za a nuna masa togawa na ne a waje kaza a waje kaza idan yana cikin wayan ake nema ala misali to shi kuma sai cewa interpol to ga wane yana waje kaza a waje kaza sun in neman neman sa ne sai a kama shi gabanin wannan rundunar ta 'yan sanda ta yi amfani da jami'an ta na musamman zuwa yankin kaduna ta kudu don hana fitinar kabilanci da bambancin addini ke kawo asarar rayuka da dukiya rikicin dai kan hada da wasu makiyaya da ake bada labarin daga ƙetare suke zuwa da kuma hakan ke shafar al'ummar yankin sa'idu mai kano shugaban matasa ne na kungiyar fulani john da jam da ke da kan fulani muhimmancin zaman lafiya da mai da zuciya nesa kuma kuma ba ra mu so abin da zai tada hankalin mutane ba da na ji wannan magana na kira su a gabaninmu na matasa a dukkan wuraren najeriya nan na ba da hakuri kar a sai za a ɗauki wani mataki a sai a federal government za ta yi binkise kuma kamar da na ba su hakuri ina son ita federal government ta yi binkise musamman fadin shugaban kasa da kuma bangaren 'yan sanda da dss da sauransu a binkise wannan abun domin duk mutumin da za a yi hayan shi ya je ya farma wani kabila ko wani addini to wannan mutumi sai a tube mashi kaki a mayar da su ofis kafin a hukunta shi a ziyarar da ya kawo ofishin sashen hausa na abuja mai kano ya ce wata gawa da aka samu a yankin jagindi a kudancin kaduna ta jefa fulani zaman ɗarɗar rundunar 'yan sandan tun watannin baya ta samu nasarar dawo da salama a garin gwado-gwado da ke yankin inda a halin yanzu rundunar sojan najeriya take haramar kafa barikin soja a yankin nan ma kakakin rundunar 'yan sanda ne moshid jimo ke ba da tabbacin faɗaɗa aikin tsaro a dukkan ƙauyukan yankin da ɗaukar mataki na ba sani ba sabo ga duk wanda ya fanɗare Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda jama'iyyar PNDS mai mulki da Modern Lumana mai adawa suka sa kafar wando guda kan wani zargi na wawarar sefa miliyan 200. Suleiman Barma gare ka. hayaniyar da ta taso bayan bayyanar labarin miliyan 200 na sefa da ake zargin wasu makarraban gwamnati da karkatawa da wasu muhimman abubuwan da a 'yan kwanakin nan suka sanya 'yan nishar matsawa hukumomi lamba domin su haske a kansu na daga cikin abubuwan da jam'iyyar pnds tarayya ta ce model lumana na amfani da su don ta ruɗa 'yan ƙasa kamar yadda wani shigon PNDS tarayya Alhaji Kallamu Tari ke cewa a wannan sanarwa. Yau 'yan ɗarikan lumana su ke cewa mu ne masu yin harkoki na asha a cikin wannan ƙasar saboda sun tono wa'annan kuɗi da suke haɗi na miliyar ɗari biyu. Yau 'yan ɗarikan lumana ke gama kai da mutanen afirka don a ci taron niger ba ko adawa kake ba ko ƙiyayya ce ba gaba yadda za a ce ka ji daɗi ƙasar ka ta yi asara mike kawo a irin maganunuwan ana kawo su ne don a kawo rudani a cikin ƙasa da yake mai da martani shugaban riko na jam'iyyar model lumana ya danganta zarge-zargen na pnds tarayya da masu nasaba da dalilan siyasa duk abin da ya faru cikin kasanmu za ce a lumana na bayan su kawai siyasa suke yi su zamna su iko kasan ga da gaskiya abin da suke yi na bai kamata ba saboda kisina suke sa siyasa cikin shi jam'iyyar mai mulki a wannan sanarwa ta yi jan kunne ga magoya bayan jam'iyyar ta model lumana muna son mu jawo hankalin masu na maganganu a lokaci kaɗan in ba a bari ba mutane za su fuskanci doka sai dai umar noma na ganin lura da yadda jam'iyyar model lumana ke kara samun karbuwa daga wurin 'yan ƙasa a yanzu haka shine babban dalilin da ke ɗaga hankalin jam'iyyar ta pnds mai mulki yanzu lumana shi na nika gani suke tsoro shugaban lumana suna suke tsoro don mi don shi ya yi mutane sun gani jam'iyyar pendes tarayya da takwararta model lumana kawayen juna ne da suka yaƙi zarcen tantance mamadu a shekarar 2009 abin da ya ba su damar lashe zaben 2011 inda isu muhammadu ya haye karagar mulki yayin da hama amadu ya samu shugabancin majalisar dokokin ƙasa sai dai jam'iyyun biyu sun ɓaɓe a watan agustan 2013 lokacin da shugaba Isufu ya kafa gwamnatin haɗin kai kuma tun wancan lokaci kawo yau dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin magoya bayan su sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman yanzu kuma ga wannan to abin da ya damuna shine ya kamata mu zo na magami kasashen duniya wanda suka ci gaba suke yi kamar misali dubu japan iya dan wurin da suke da shi amma ka duba saboda suna lissafi suna tunani mai kyau suna gyara yadda suke amfani na muhallinsu to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan ga grace alheri abdu da shiri na gaba ya allah ya allah na hukar Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage makonni uku 'yan matan sakandaren cibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram su cika shekaru uku cir a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe kungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Akwai haƙƙi na mutum. Idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure. ba ka da halin riƙe mata ka ba ta inda za ta zauna ka ba ta abincin da za ta ci ka ba ta tufa ka ba ta makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure banda batun kafa dokar da za ta ginda shariɗa ga ma'aurata a jihar kano kwanan baya aka ambaci mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu yana shawartar mata da cewa idan mijinki ya mare ki kirama ya kuma gargaɗi masu sarauta da cewa duk wanda ya daki matarsa to a bakin rawaninsa abin da ya kai ga mata ƙago wata karin magana da aka rika yayatawa a hanyoyin sada zumunci idan kuna biye da mu makon da ya gabata mun fara kawo muku jawabin da mai martaban ya yi a wajen aurar da zaurawa na baya-bayan nan da aka yi a birnin kano inda ya yi ƙarin haske kan wannan batu lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau maganar nan da ake yi an yi shekara ɗaya ana tsari da malamai a ciki kuma in an ma rubuta ran litinin allah da ladaran zamzan allah da akwai su kwanan hisba dukkanin su za su duba wannan dokar inda ƙari su ƙara mana a ciki kuma mutane su shirya da fatan cewa ba kano ba duk jihohin arewa za su duba aikin da malaman nan suka yi ba wani abu aka yi ba illa kawo abubuwan da dama sa cikin tafiyar shari'a da kuma fuskantar matsaloli wanda muke fuskanta da da ba a fuskance su ba akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka ba ta inda za ta zauna ka ba ta abincin da za ta ci ka ba ta tufa ka ba ta makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci ka kada kai cewa wal yasta'afifin ladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wanda ba zai iya yin auren nan ba ya kame kansa ya jira har sai sanda Allah ya azurta shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana yace ya ma'ashara shabab ya ku samari man istata alba'ata minkum falyatazawwaj cikin ku wanda yake da halin da zai iya yin aure ya rike mata ya yi aure faman lam yastata wanda ba zai iya ba kwa fa alaihi bisawm ya je ya azumi ba a ce ka je kai ba kuma waɗanda suke kawo maganganu marasa kyau suna cewa ai an ce mutum kada ya aure an ce ya zina babu wanda ya ce an ce kada kai aure ka je kai azumi ba wanda ce kai zina in ka je ka yi zina wannan wani abu ne daban ba dan an hana ka aure ba amma zina kuma tsakanin ka da ubangiji ne amma ka bar mace da yunwa haƙƙin dan adam ne babu babu shari'ar da ta baka yanci dan wai kana tsoron kai zina kana son ka biya sha'awar kanka ka ɗauko mace kai ka biya sha'awar ka baka ba ta haƙƙinta ba wannan ba shari'a musulunci ba ce son zuciya ne kuma matsalolin nan su ne tushen matsalar da muke samu a ƙasar nan makarantu ba su ishi yara ba asibiti bai ishe su ba mata su ciki a ƙauye su can mutuwa babu kula yara babu ilimi talauci yawa mutane yawa saboda an kaucewa shari'ar Allah tun farko kuma sai a ce ai Allah ne bai bamu ba Allah ko ya baka amma dukkanin arzikin da Allah ya bayar a duniya da duk abin da ya halitta a duniya ya saukar da shi da iyaka da kadari inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ruwan sama da Allah yake saukarwa muke noma da shi a kidaye yake wa azzalna minas sama'i ma'an bi qadarin wa askannahu fil ardi ka san albashinka ba zai rike mata biyu ba ka je ka ɗauko mata biyu ina ruwan Allah da wannan kuma ba a ce do da kai auren da mata biyu cewa aka yi za ka iya an halatta maka amma ba a ce ka je kai ba kuma idan za ka yi kana so ka yi kai kai sha'awa to akwai sharuɗa da sai ka cika su to mutane so suke su ci gaba da yin abin da suke so babu sharaɗi ba kuma za a ci gaba ba kuma surutu da hayaniya ba zai hana ba saboda muna da amana kuma abin da Allah ya ce a yi shi za a yi iyakaci idan kuka gaba abu ba a kawo mana hujja cewa wannan abin ya saba shari'ar Allah to za mu sauka daga kai amma ba don son rai ba kamar yadda muke faɗakarwa muna cewa wanda ba shi da ƙarfi kada ya je ɗauki nauyin iyalin da ya fi ƙarfinsa muna kira ga masu hali masu ƙarfi a cikin masu sarauta da masu kuɗi da manya-manyan 'yan siyasa idan mutum matarsa ɗaya ya ƙoƙari ya ƙara har zuwa hudu kuma muna kira muna fata a cikin wannan kiran kun san a harkar tafi da al'amuran kano da sarki da gwamna kullum tare suke kuma na tabbatar wannan kiran da nan shi ma gwamna zai ce ni kira da babban murya zai kira dukkanin mai hari ya ƙara mata sana'an mun gama kiran nan gaba ɗaya ya kamata kwamandan hisba ya mana tafsirin limata ƙoro na ma da taf alona to wato tsarin addinin musulunci tsari ne wanda babu tsarin da ya kai shi kyau idan an bi shi idan mata sun yawa a ƙasa Allah ya raba arziki yadda akwai mutane da suke da halin da za su iya auren mata biyu ko uku ko hudu ba tsarin addini ba ne waɗanda suke da halin su zama su ba su ɗauki wannan nauyin ba sannan wanda ba shi da hali ya ɗauko kansa rigima akwai mutumin da zai iya rike mata hudu ya kula da 'ya'ya hamsin ba wanda zai hana shi amma mutumin da ba zai iya ba kada ya ɗauka wa kansa wannan rigima saka wannan magana da ake cewa wannan doka ta ahwalu shaksiya ta ɗauko daga kan ma menene ma'anar aure yaya ake aure ya ake neman izini yaya ake rijistar aure yaya za a yi wannan jarrabawar wannan irin abubuwan nan da kamar da kika faɗa waɗanda ba sa ciki in mun zo dokar na san zai kara mana na ji abubuwa ma a nan shaida da za a yi wa mutum da cewa yana sana'a duk wannan ne ba mu rubuta ba ba. kuma mun tabbatar in ya zo don taron zai fada za mu saka insha Allah da duka da ake yi mutumin da ya daki matarsa ya ji mata ciwo wannan sunansa ta'addanci ba duka ba ne ba malamin babu ayar ƙul'ani ko hadisi hatta dukan da ake cewa a yi da aswaki ko da hannun riga malaman da suka ce ya halatta cewa suka yi wa ko aula da aswakin ma ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke kudu ba tun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko koto yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake kaza rugowa take hatsi ita za ta ci shi ko ya ci sakkuwa. hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilinmu mahmud ibrahim kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Salobon abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri. Mata su duniya, su ne sarakan duniya. gaishe ku. Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Sojojin Amurka da ke Afghanistan suna ƙara ƙaimi akan yakin da suke da ƙungiyar IS da ke ƙara ƙoƙarin baza ƙarfinta musamman a kusa da bakin iyakar Afghanistan da Pakistan. hawa kuma sojin sun ce sun kudura aniyar ganin sun kawo ƙarshen kungiyar a cikin ƙasar wannan shekarar jami'an tsaro ne suka shaidawa murya amurka hakan burinmu shine muga cewa mun kawo ƙarshen wannan kungiyar a cikin wannan shekarar ta 2017 a cikin wannan ƙasar inji navy captain bill salvin mai magana da yawon rundunar sojojin salin da yake magana da sashen afghan na wannan gidan rediyon kungiyar ta da ke gundumar khorasan wadda wani bangare ne na kungiyar isis tana da tungani a sassan tsaunukan da ke tsakanin kasar afghanistan da pakistan inda mutanenta ke wato ɗaukan mutane suna shiga cikin kungiyar kungiyar tsaro ta neto da gwamnatin afghanistan sun ce jami'an tsaro suna cikin 'yan watannin nan sun yi nasarar rage karfin wannan kungiyar ta 'yan ta'adda da ke da kasar ta afghanistan gagarumin shirin rage adadin kasafin kuɗi a fannin ilimin ma'aikatar ilimin amurka zai yi tasiri matuka gaya ga ɗalibai da kuma harkokin bincike a harkar ilimin amurka da ma duniya baki ɗaya shugaba donald trump wanda yake fatar ganin ya rage akalla dala biliyan tara a kasafin kuɗin shekarar 2018 wanda ya zo daidai da kashi 13.5 ga harkar ilimin amurka zai bukaci amincewar 'yan majalisar dokoki ta amurka kafin hakan ta tabbata ita ma ma'aikatar harkokin kasashen waje wadda za ta fuskanci ragowar kashi 28 daga cikin 100 an shawarce ta da ta ci gaba da rike shirin nan da amurka ta daɗe tana taimakawa amurkawa da ke zuwa kasashen waje karatu da ma wasu 'yan kasashen duniya da ke zuwa amurka To, masauraran mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ladin Ibrahim Ayawa wanda ya tani ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma mu na wannan lokacin wato Jim Cook. Ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi